Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandagarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muradin zuciya inda nake ci gaba da karanto muku littafi masu suna ƙasaitarsu. Zara da Anta Amina suka yi ciki aka bar su a zaune a wajen suna zuba hawaye dukkansu. Kasa magana suka yi gaba ɗayansu. Haka a suka miƙe jiki babu ƙwari suka fita daga falon. Ibtisam duk tana tsaye tana ji ta goge idanta ta shiga falon Anta Amina ta yi tagumi. Tana ganin shigowarta ta ce ya yi baccin ɗaga mata kai kawai ta yi alamin e eh, tana bin kayan da suke zube a falon da kallo. Bata ce komai ba antin ta miƙe ta hau saman dadi don shi ma yana buƙatar ya samu ya yi bacci saboda ƙwaƙwalwarsa ta samu hutu. Haka gidan ya kasance ranar babu walwala ko kaɗan su kansu su iftisam ɗin suna zaune ne amma babu wani abu da suke yi sai tunani a haka har dadi ya sauko lokacin azahar har ta gota. Dadi ya kalli iftisam da murmushi ya ce dota ta lefanta tun ba a kai ba ya faɗa cikin son kawar da ɓacin ran da yake zuciyarsa. Murmushi ta yi kawai ta sunkuyar da kai tana mamakin wannan uban kayan duka na lefe ne? Da kika sauko ya yi bacci ya tambaya cikin kulawa, eh dadi ya yi amma sai an gyara sama, saboda ya yi fashe-fashen komai. hannun sama a yanke yake, ta faɗa kanta a ƙasa ba tare da ta ɗago ba. A jiya zuciya dadi ya yi ce in ya tashi sai a kira kilina ɗinsa ya gyara wajen, amma dan Allah kar ku sanar da momin ku abin da ya faru ita ma za ta shiga wani hali in ta ji. Zara ta ɗaga kai ta ce sha Allah dadi ba za mu faɗa mata ba. Murmushi ya yi kaɗan ya ce Allah ya yi albarka daga haka ya wuce ya fita. Anta Amina da take bayansa ta ce tashi ki je ki gano ko ya tashi dan yanzu ba sakkowa zai yi ba in yana cikin wannan yanayin. sai ya kwana uku bai leko ƙasa ba. Da to ta amsa ta tashi ta tafi saman mamaki ne ya kama ta ganin falon tas kamar ba shi ne wanda ya lalace ɗazu ba hatta TV ɗin da ya fashe babu shi a wajen. A hankali ta tura ƙofar ɗakin ta shiga nan ma tas kamar babu bai yi fashe-fashe ba sai ƙamshi ma da ɗakin yake yi shiru ɗakin babu alamun mutum a ciki. Ta ƙarasa ƙofar toilet ta yi nokin amma shiru ba a amsa ba. Tura ƙofar ta yi ta shiga ban ɗaki babu kowa a ciki. Fitowa ta yi ta sake ƙarewa ɗakin kallo amma ba ta gan shi ba. Sai ta nufi balkonsi ta buɗe nan ma wayan. Fitowa ta yi ta kulle ta shiga jam room ɗinsa nan ma baya nan. Dan a ma yake da muƙulli. ta waje sai dai sai da ta buɗe ta rufe ta leƙa small cafe ɗinsa nan ma baya nan kiran layinsa ta yi amma ba a ɗauka ba kusan five miss call ta yi masa amma ba a ɗauka ba da sauri ta taukowa tana ɗakin mama mama mama anta amina ta ce lafiya ta ce na duba ko ina na samansa amma baya nan na kira shi kuma bai ɗauka ba da mamaki anta amina ta ce baya nan kamar yaya kenan wallahi mama baya sama na neme shi na rasa ta faɗa cikin tabbatarwa tana kallonta to ina ya shiga ta faɗa tana fara laliban namba wayar dadi ta kira shi ta sanar da shi kiran dadi take amma kwalwaitin alamun waya yake amma bata haƙura ba haka take ta kiransa wai ko zai katse? Wancan ya ɗauka amma bai katse ba da alama mai muhimmanci ce. Kin ga dadin nasa ma bai ɗauka ba, ta faɗa tana sake kiransa amma bai ɗauka ba. A wannan lokacin aka rasa samun Z ko dadi a waya, shi Z baya ɗauka shi ma daga baya dadin bai ɗauka ba. Hankalinsu duka ya tashi an rasa wanda za a nema a ji abin da yake faruwa. A haka har aka yi sallar la'asar biyar ta wuce sannan dadi ya shigo gida. Anta Amina ta miƙe tsaye tana kallon yanayin dadi ta ce sanda zuwa. Ta faɗa tana kallon yanayin sa, ganin bai amsa ba ya zauna tare da yin shiru bai ce komai ba. Shigowar falon da aka kuma yi a fusace ya saka su suka kalli wanda ya shigo muryarsa a shaƙe tsabar ɓacin rai ce dadi wai ya faɗa yana kallon idansa da idansa wanda ya koma ja ya kumbura fuskarsa ta yi ja sosai. Dadi ya miƙe ya ja hannunsa ya zaunar da shi ya kalli Anta Amina ya ce, ba ni ruwa mai sanyi ba musu ta buɗe firij. ta ɗauko ta niƙa masa ya buɗe ya niƙa masa alamin ya sha karɓa ya yi amma bai sha ba ya ce dadi an sa ni filis ya faɗa muryarsa har rawa take yi saboda ɓacin ran da yake ciki dadi ya zauna kusa da shi ya dafa shi ya ce abdallah me yasa za ka aikata haka ba tare da shawara ba dadi kenan kana so na zuba ido wanda suka kashe min uwa sun kashe banza kenan saboda gudun abin da duniya za ta faɗa a ce ɗan ambasado ya kai yayyan babansa police station ƙara na je station ne don ce. zan ɗauki mataki ka hana shi yasa na je hukuma ta ɗauki mataki amma dadi ka je ka da kanka ka yi kansilin kes ɗin ka kuma ce ƙarya nake wai ba ni da lafiya yanzu dadi a kansu kake kira na mara hankali ya ƙarasa faɗa yana jefar da ruwan hannunsa ya miƙe tsaye a fusace dadi in baka bari na ɗauki mataki a tsari ba in ka hana hukuma ta hukunta su wallahi zan saka hawks su yi musu abin da ba za su taɓa mantawa ba kamar yadda ni ma ba zan manta ba in kuwa ka zan bar gidan nan ne ban kuma san lokacin da zan dawo ba ya faɗa yana niyyar barin wajen dadi ya yi saurin rike hannunsa ya ce zai zo ka zauna A kan ne zan zauna dadi na zauna ma ba da haƙuri ka ce komai zai wuce abin da ya sa kake so na zauna kenan ko na ce ka zauna ka ji abin da zan faɗa maka dadi ya sake faɗa yana sake rike hannunsa zama yayi yana girgiza kai cikin taushin murya da kwantar da hankali dadi ya ce zai waye ya halicce mu Allah ya ba da amsa kansa na gefe ba tare da ya kalle shi ba, Allah da kansa muna yi masa laifi ya yafe mana duk girman sa balle kuma mu ‘yan adam me yasa ba za ka yi haƙuri ka yafe ba kai ma kallon dadin nasa yayi da idanunsa da suka koma ja sosai yace ce me hukuncin wanda ya kashe musulmi bai ji ba bai gani ba ya jefa masa tambayar yana kallon sa dadi yace shi ma a kashe shi amma ya katse dadin da faɗin amma me hukuncin da Allah ya faɗa zaka hana na aikatawa kai ma gashi ka shaida haka Allah ya ce to akan me zaka hana na aikatawa zai ba hana ka aikata hakan nayi ba so nake ka yi amfani da tunaninka da hankalinka akan wannan maganar duk abin da suka aikata kansu fa suka yi wa mahaifi mahaifiyarka kuma daman Allah ya yi lokacin barinta duniya ne ya yi. Ko sun zama sila ko ba su zama ba sai ta bar duniya, ka yi imani da Allah ka amince da ƙaddara ka bar wannan maganar ka bar su da bakar aniyarsu of coming book. Zuba masa ido kawai yayi yana kallon sa, har ya kai ƙarshe kafin ya ce dadi ni na fara doftin anya kana son mama na ma kuwa anya ba auren ƙiyayya kuka yi ba Dadi ya ce ba rashin so a wannan Z ina faɗa maka gaskiya ne babu batun wata gaskiya a wannan dadi da inda kana santa babu abin da zai hana ka san da wannan magana tun farko ka yi shiru ba ka ɗauki mataki ba. Akwai wanda ya isa a duniya ya taɓa min mata a yanzu ya zauna lafiya babu shi saboda ina santa ne amma kai sai ma haƙuri da kake bani akan kada in ɗauki mataki saboda sun kasance 'yan uwanka ni kuma sun kashe min uwa ranta ya tafi a banza wallahi ba su isa ba. Ya faɗa cikin masifa da alama kama ya manta da dadi yake magana dadi ya rasa abin da zai ce masa amma bai yi shiru ba ya ce zaid mahaifiyarka mutuniyar kirkici ba ta da abokin fada ta bar duniya kowa yana yaban kyawawan halayyarta tana cikin rahamar Allah ina ji a jikina zaid ko iya wannan ne ta ci riba tunda ta bar duniya ba tare da hakkin kowa a kanta ba don Allah ka bani nutsuwarka ya faɗa cikin sigar kwantar da hankali. Yusi, kaji ka ce mutuniyar kirki ce, ba ta da abokin faɗa kuma kake bani haƙuri akan na bar wanda suka zama silar barinta duniya suna walwala kamar kowa ba zan iya ba dadi ya faɗa yana miƙewa tsaye dadi ya ce zai je ka yi wani abu na faɗa maka ka bar komai a hannuna juyowa yayi ya kalli dadin ya ce ni ne zan yi handilin kes ɗin nan in kuma ba haka ba zan bar ƙasar nan ba za ku sake ganina ba ya faɗa yana juyawa tare da fara tafiya Zed dadi ya faɗa an ta Amina ta yi saurin katse shi ta hanyar nuna masa da hannu ya ƙyale shi. Amina wacce irin zuciya Allah ya yi wa bawa zai ashe tun ɗazu ya bar gidan ya tafi ya kwashi folis suka je har gida suka tafi da ‘yan uwana. ya ce kisan kai suka yi daga can station ɗin aka kira ni shine lokacin da kike ta kira na ban ɗauka ba na je na yi abin da zan yi na dawo da su me zai yake so na yi masa ne na san an ɓata masa amma me yasa ba zai haƙuri ya bar su da Allah ba baya ganin bakar aniyar su ta koma kansu ne ina murna ya yi hankali ya daina waɗannan ɗabi'un ashe ba haka bane na ɗauka yanzu ya ajiye wannan zafin ran nasa ashe da sauran aiki ya faɗa yana dafe kansa dan shi kam rigimar zai tafi fi ƙarfinsa an ta amina ta ce ni fa ban ga laifin zai ba wallahi ko kaɗan ma kuwa babu wanda za a zagi mahaifiyarsa a gaban idansa ya tsaya yana kallon mutum balle a kalli idanka a ce ni ne silan mutuwar babarka ai a gani na babu kalmar da ta kai wannan ɗaci a duniya ka yi haƙuri da abin da zan ce amma 'yan uwanka san ba su da imani ko kaɗan ni na san irin abubuwan da suke ƙullawa don haka ka ƙyale shi ya ɗauki mataki daidai da abin da suka aikata shi ne zai samu sauƙi azabar da yake ji a zuciyarsa Kallon ta dadi yayi ya ce ke ma ba za ki rarrashe shi ba kenan me yasa ba za ki ba shi shawara ya yafi ba Allah ma muke masa laifi ya yafe mana a balle mu mutane. Amina ki daure ki taimaka min wajen ganin mun shawo kan a akan maganar nan. Ni ma ban ce ba a bata masa ba, amma tun da komai ya wuce ba sai a bar zancen ba yau shekara nawa da rasuwarta sama da shekara goma ba. mu bar su da Allah zai musu hukuncin da mu ba za mu iya yi musu ba kuma za mu ji sa fiye da wanda za mu yi musu dan Allah ki daure mu shawo kansa ajiya zuciya ta yi ba wai dan ta amince ba ta ce ka san halin sa a yanzu ba zai ji komai da zaka ce masa ba yana kan dokin fushinsa ne ka jira sauka tukunna yana buƙatar hutu a yanzu mu bar shi ya huta ina dota ya faɗa yana kallanta suna ciki ta ba shi amsa a taƙaice kirata ya faɗa yana dafe kansa yana sauke numfashi juya ta yi bata jima ba suka dawo tare da ipsam ta zauna a ƙasan kafet dota ke ce kadai zaki tankwara shi a yanzu ke ma kuma zaki sha wahala kafin ya saurare ki na san an yi masa ba daidai ba dan mahaifiya ba a bar wasa ba ce, balle a ce silar barin ta duniya aka yi amma ya duba matsayinsu a wajensa ya kuma duba ido na da yake buɗe a duniya ya bar maganan nan inda ba na raye sai ya yi musu duk abin da yake so amma yanzu su ci albarkaci na ya kyale su ya bar su da Allah tun yanzu Allah ya fara nuna musu sakayya balle gaba Allah yana sane da komai shi ya kaddara hakan za ta kasance kuma shi ne zai yi sakayya me yasa ba zai bar lamarin a wajen Allah ba ki taimaka min ki rarrashe shi na san tsaf zan neme shi na rasa kamar yadda ya ce amma ki daure dan Allah ki ba shi baki ya yafe kuma ya zauna a gida dadi ya faɗa muryarsa a sanye yana kallonta In sha Allah dadi zan yi iya bakin na akan hakan ta faɗa murya a sanyaye dan ita tausayin dadi da zaddin take ji yauwa Allah ya miki albarka ta shi kije wajen nasa ba musu ta miƙe ta nufi saman nasa a buɗe ta ga ƙofar falon hakan ya saka ta shiga ciki yana tsaye yana ta zaga ɗakin daga nan ya je can daga nan ya je can da alama tunanin mafita yake Baby ta faɗa muryarta a ƙasa tana kallonsa juyowa ya ya kalle ta tare da buɗe mata hannu ba musu ta ƙarasa inda yake ta shiga jikinsa ya mayar da hannunsa ya rungume ta yana sauke numfashi. Sanyi ya ji yana shiga jikinsa ta kowane ɓangare ga ƙamshi da yake tashi a jikinta. Ya sake saka shi limshe ido I'm sorry baby ta faɗa tana kwance a jikinsa tana jin bugun zuciyarsa. Bai kamata ka dinka yi wa dadi magana a haka fa Baby, kana daga masa murya kamar kana magana da ni? In rai ya ɓaci bai kamata hankali ya wuce ba, na sani an ɓata maka rai an yi maka taba da ba za ka taɓa manta da shi ba, za ka ji zafi fiye da komai a duniya amma haƙuri za ka yi. ka kwantar da hankalinka ka bar wa Allah na tabbata zai maka sakayya tun a yanzu Ga shi ka fara gani Allah yana sane da komai bebi shi ya kaddara hakan kuma shi ne zai yi sakayya akan haka ta faɗa har lokacin tana jikinsa shi ma kuma yana rike da ita ɗago da ita yayi daga jikinsa ya kalle ta ya ce kina so ke ma ki ce na bar su kenan ya faɗa yana binta da ido ganin yanayin ta duka ya canja mayar da kanta ta jikinsa ta ce haba bebe ni na isa na ce haka amma idan dadi zaka duba ka yi imajin kana da yan uwa wanda kuke ciki ɗaya baka da wanda ya rage maka sai su a duniya zaka ji daɗi a ce yau ɗanka ya kai su ƙara har an kama su amsa Na san za ka ce a'a ko da baka furta min ba to haka dadi yake ji. Dadi yana son ka fiye da komai don kai kaɗai ya mallaka a duniya. Haka yana son mama har ya fi ka santa domin shi addu'a yake mata bai tsaya ya ce sai ya ɗauki mataki ba. kai kuwa da wannan bacin ran da ka saka a kanka da kai mata addu'a ko da suratul ahad ne ya fi wannan abin da kake ta yi ban ce kar ka ɗauki mataki ba amma ka bar wadadin komai kamar yadda ya ce ɗago ta yi daga jikinsa ya kalle ta kawai ba tare da ya ce komai ba ji ya zuciyarsa na ƙoƙarin karyewa akan abin da ya yi niyyar yi ya san in dai zai bar ta ta ci gaba da magana tabbas za ta karya masa zuciya samo min ti a ƙasa ya faɗa muryarsa a sanyi yana kallon fuskarta barin jikinsa ta yi sannan ta ce to yanzu zan kawo maka ka jira ni kai kawai ya ɗaga mata ya koma ya zauna ita kuma ta fita yana ganin fitarta ya fesar da numfashi ya nufi drop ɗinsa ya jawo karamar jakarsa ya zuba abin da ya san zai bukata ya kama ƙugu ya yana tunanin inda fasuwar ɗinsa yake daga ranar da ya faɗi a ƙasa aka kwantar da shi a asibiti bai sake ganinsa ba wayarsa ma sai dadi ne ya bashi kenan fasuwar ɗin ma yana wajen dadi cije baki ya yi tare da shafa fuskarsa ya ja jakarsa ya fita daga ɗakin tare da sauka ya hau mota ya fita daga gidan da saurin gaske. Da tire a hannunta tana ta ƙoƙarin hawa sama Zara ta dawo daga waje ta ce anti ifti yanzu na ga yaya zaƙin ya fita fa. Hakan ya tsayar da Ifti sam daga ƙoƙarin hawa saman da take yi ta ajiye tire ɗin ta ce ya fita kuma shine fa ya ce na kai masa. Wallahi ya fita na gan shi yanzu ya shiga mota har da jaka a hannunsa ma. Dadi da anti da suke zaune dadi ya yi murmushi ya ce dota wayo ya yi miki shi yasa ya sauko da ke kuma ya tafi kira shi a waya. Ba musu ta ɗauki waya ta kira shi ta saka a spika tana ringin ba a ɗauka ba har ta katse ta sake kira ta ƙi shiga akai akai amma waya ta ƙi tafiya. Dadi ya girgiza kai ya ce zai kenan in dai ya yi niyya sai ya yi. Ya tafi kamar yadda ya faɗa ta inda Allah ya taimaka fasfot ɗinsa yana hannuna. Don haka in dai zai je ba zai wuce cikin ƙasar nan ba tun da ya kashe waya kuma ba za a same shi ba. Mu kyale shi ya samu hutu, dadi ya faɗa cikin rauni don shi kaɗai ya san abin da yake ji. Ibtisam duka ta damu duk minti biyar sai ta kira wayarsa ko za ta shiga amma a kashe. A haka ta haƙura suka koma gidan momi jikinta a sanye babu walwala ko kaɗan a tare da ita. Har momi ta gane aka ce mata ba ta da lafiya kawai. Aka yi kwana ɗaya shiru babu zai babu labarinsa, na biyu ma haka, na uku ya wuce ana ta tunanin Ipsum ce weakness point ɗin sa ita ma ya toshe duk wata hanya da za ta same shi balle ma ta karya masa zuciya. An tambayi Hamid da Swizi amma su ma ba su san inda yake ba. Har Kaduna suka je amma baya can duk dadi ya damu sosai amma baya nunawa yake dannewa saboda baya so ya nuna rauninsa a fili. Cikin kwanakin 'yan uwan antin Amina da dadi sun yi kara Suma, an ɗauki laifi an kai gidan umma inda suka ba da tukuici kamar yadda al'ada ta tanada. Ibsam dai haka take komai jikinta kamar ba nata ba, ta yi masa message ya fi sau ɗari daga barinsa gida zuwa yanzu amma bai ba ta amsa ko guda ɗaya ba duka ta fita a hankalinta ta rame kamar ba amarya ba ta ce ta fasa yin walimar momi da anta amina suka ce bata isa ba sai an yi a kwanakin ne khalifa yayan ibsam ya dawo daga madina duk da ba shi da shekaru amma jikin girma gare shi don ba za ka gan shi ka ce bai yi shekara ashirin da biyar ba ya ajiye gashi a fuska kamar babban mutum yan matan gombe sun sauka a kano za a yi walima da su su koma suka taho tare da amir da soyayya ta shiga tsakaninsa da jidda yau ta kama asabar kuma yau ne itsam za ta gabatar da ladies if Lahadi kuma ta tare an yi wa kwamfam ɗin gidan Momi decoration sosai. DJ ta zo haka MC ga photographer duka mata ne Ipsum ta haɗe cikin wedding gown fitted pink color wacce ta yi mata kyau sosai ta kuma fito mata da chef ɗin jikinta. A saman rigar ta baya daga wajen ugunta aka makala wani ƙaton mayafi mai adon gaske wanda yake jan ƙasa sosai an ɗaura mata abin kai shi ma pink an ja shi baya gashinta ya fito ta gaba an gyara Gashin ya yi baƙi sosai, ta yi kyau matuƙar kayan sun amshe ta, haka make-up ɗin fuskarta kamar 'yar tsana haka ta koma sabida kyau. Ƙawayenta kuma da 'yan uwanta sun yi ankon blue black ɗin material wanda suka masa ɗinkin dogayen riguna. Ƙarfe biyar suka fara event. ana kiɗa ana rawa mai hoto da bidiyo suna aikinsu ana yi ana ci ana kuma sha don abincin da abin sha a wajen har ya yi yawa kafin ka ce wani abu totunan ibtisam da bidiyo ɗinta wani tana rawa wani tana shan mocktail wani tana cin kek sun baza social media kowa sai faɗar albarkacin bakinsa yake a kanta wasu su ce ita ce best beautiful bride a 2022 haka dai comment babu wanda babu a lokacin zadi yana kwance yana aikin danna wayarsa Haka kawai ya yi sha'awar kunna data wayarsa ya shiga. Aiji yana tafiya a hankali ba tare da ya san abin da yake ciki ba. Har ya wuce hoton sai ya dawo ya yi zoomin ɗin fes ɗin ta tare da miƙewa zaune kai ya furta tare da ci gaba da kallon hoton. Nan ya ga Zara da Jidda abin da ya saka shi miƙewa tsaye ba tare da ya sani ba. a hoton da ya kusa tarwatsa masa zuciya ya yi karo da shi wanda take ita da khalifa yana bata kek a baki ita ma tana bashi suna dariya kamar shine angon nata Comment ya shiga nan fa ya fara ganin yadda ake yaban kyawunta da kuma surar jikinta da yadda wasu suka ɗauka kalifa ne mijin nata. Tsabar ɓacin rai da baƙin ciki ko kyawun nata bai gani ba jikinsa ya fara rawa ya yi unblocking ɗin namba ɗin duk da ya yi blocking ya fara kiran layinta amma ba a ɗauka ba ya ɗauke ta daga kunne da niyyar sake kira. Fuskar wayarta sake kawo masa hotonta da Khalifa Again ya rike ta ita kuma ta ɗora hannunta a kafaɗarsa suna murmushi. Ai bai san lokacin da ya ɗauki mukullin mota ya fita da saurin gaske. Gudu yake sosai amma gani yake kamar ba tafiya yake ba burinsa bai wuce ya gan shi a gidan momi ba gashi lokacin har an yi magariba tun daga bakin gate ɗin yake ganin mata suna fitowa wasu suna shiga wasu suna shiga kuma. Ɗarar kiɗa nan da alama har yanzu bikin suke Fakin ɗin mota ya yi ya zo zai shiga security ɗin da aka saka a wajen ya tare shi ta hanyar faɗin ka yi haƙuri babu maza a bikin wani banzan kallo ya jefa masa tare da jan tsaki. Zai yi magana asalin mai gadin gidan ya zo wajen ganin da ya yi ya san zai har yana duka masa ya saka bai sake magana ba har ya wuce ciki. sam" tana tsakiyar 'yan mata sun zagaye ta ana rawa hannunta a rike da glass tana rawa sosai tana bin waƙar da ake. Kallonta kawai yake ganin yadda rigar ta fito mata da surarta gashi dan kwalin ma an cire shi yanzu babu komai a kanta sai wata hula da aka yi mata ado da ita a tsakiyar kan nata. Ziga ta kawai MC take ita kuma tana kuma dagewa wajen tirkar rawa tana dariya. Juyi take idanta ya sauka akan fuskarsa har ta juyar da fuskarta ta sake dawowa tana kallonsa tana so ta tabbatar shi ne ko kuma dai gizo yake mata tabbas shi ne kuwa a tsaye ya haɗe fuska kana ganin yanayinsa a kasan ran maza ya ɓaci yaƙe kawai yake yana kallonta. Ganin inda take kallo yanayin tsoro ya bayyana a fuskarta ya saka sauran matan saka kallo wajen da take kallo ya haɗe cikin suit blue mara haske sosai ya zuba hannu a cikin aljihu yana kallonta fuskar nan a tamke kamar bai taɓa dariya ba wow masha Allah kaga wani mai kyau kai tabarakallah ya haɗu Allahumma arzuquni shine abin da 'yan matan wajen wanda ba su san shi ba suke furtawa don ba ƙarya suit ɗin jikinsa ta amshi fatar jikinsa Ibsam kuwa tattare rigar ta take tana neman guduwa ta yunkura za ta gudu ɗaya da ya iso inda take ya cafke hannunta wannan tsayuwa da suka yi a haka tana kallonsa shi ma haka duk da fuskar su babu walwala ya bawa mai hoto damar fara sakar musu kyamara za ta yi magana ya zaro mata ido bam ta ji bakinta ya makale sai raba ido da ta koma yi tana haɗiyar yawo. Jan hannunta ya fara yi ba tare da ya ce wa kowa komai ba dole ta bi shi suka fita daga wajen bikin har bakin gate ganin yana ƙoƙarin fita da ita ya saka ta cije ta ce ka tsaya mu yi magana a nan please juyowa ya yi ya harare ta ya buɗe gate ɗin suka fita don dole zara da take tsaye a wajen MC ta kalla ta ce ya haka zai ɗauke mana amarya Don na ga kin yi shiru ne ya saka na kyale don ina da tabbacin kin san shi zara ta yi karamar dariya ta ce mijinta ne fa shine ankwa MC ta ce ashe gwara da Allah ya taimaka ban yi magana ba kai amma har ya fita kyau ma sha Allah daga nan aka ci gaba da cashewa tunda ya saka ta a mota ya fara tafiya ba tare da ya ce mata komai ba ita ma kuma bata ce ba sai kanta da yake kan titi tana tunanin hukuncin da zai yanke mata Sun ɗan yi tafiya mai ɗan nisa suka isa Cila Hotel sai bayan ya yi fakin sannan ya kalle ta. Ya ga ko ɗan kwali babu a kanta gashi hotel suka zo. Numfashi ya sauke dole ya kunna motar suka fita daga hotel ɗin ya nufi supermarket mafi kusa. Yana isa ya kashe motar ya fita bai kalle ta ba ya shiga ciki ta bi shi da kallo bai jima sosai ba ya dawo da leda a hannunsa ya shiga motar suka bar wajen suka koma hotel ɗin yana fakin ya miƙa mata ledar ya ce ko ba your haya hannu ta ɗora a kanta nan ta ji ashe ba babu komai a kan nata. Ta karɓa cikin sanyin jiki ta ware mayafin ta ɗora a kan nata sannan ta buɗe ƙofar ya fito dole ita ma ta fito ciki suka shiga suka nufi ɗakin da yake ciki ya buɗe ya shiga. Ita ma ta shiga ta mayar da ƙofar ta kulle. Zama ya yi a kan kujera ya zare rigar saman ya cire biyun ya ɓalle maɓallar rigar yana fizar da iska. Esi ya ƙara don zafi yake ji sosai a jikinsa ita dai tana tsaye Tana kallon sa gashi ba ta yi magariba ba tsoron yi masa magana da take yi kawai sai ta ajiye mayafin. Allah ya taimake ta an cire inda yake jan ƙasa a rigar. ta koma daidai ita ta nufi ƙofar da take tunanin banɗaki ne ta zo wucewa ta kusa da gadon shi kuma a lokacin ya miƙe zai ɗauki laptop sai kuwa ta zabura ta yi wajen banɗaki a guje ya bi ta da kallo yana girgiza kai kawai takalmi ta saka ta shiga banɗaki tana ajiyar zuciya ta wanke kwalliyar fuskarta sannan ta yi alwala ta fito Allah ya saka mayafin da ya siya mata babba ne kuma mai kauri. Ta yafa ta tayar da sallah tana idarwa ta ji ana kiran Isha. Ya tashi ya fita ita ma ta tayar da sallar isha bayan ta ido tana ta kallon ɗakin tana mamakin kenan tsawon kwanakin nan a nan ya zo ya zauna abinsa ba ruwansa da halin da za su shiga in ba su gan shi ba tana wannan tunanin ya dawo hannunsa ɗauke da leda ya zauna yana buɗewa tura mata ɗaya ya yi bai yi magana ba kawai ya fara cin nasa a nutse yana sake haɗe mata fuska dole ta ɗauka ta fara ci don dama yunwa take ji. Yana kallon ta ta ƙasan ido ya fahimci a tsorace take gaba ɗaya sai satar kallonsa take da ta ga za su haɗa ido sai ta yi sauri ta ɗauke idanta ba ta san yana kula da ita ba bayan ta gama ta miƙe ta koma ban ɗaki ta wanke bakinta ta ɗauke fak ɗin abin